sha shida ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida. Muna cikin darasinmu na wannan littafi al-muktasar fi wanda wannan shine darasi na casa'in da ɗaya inda muke karatu a cikin suratun nisa darasin da ya gabata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 ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وإن كان منكم وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنت كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا نعم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ وما ينبغي لمؤمن بايا كما تاغمومني أن يقتل مؤمنا يكشي تنقوانش مؤمني إلا أن يقع ذلك منه على وجه الخطأ sai dai idan haka ya faru a babin kuskure ne amma haka kawai ba kuskure ba to baya halatta min mumini ya kashe ɗan uwanshi shi mumini sai dai da wannan wajahin in ka ga mumini ya kashe mumini illa katsa'an sai dai in kuskure ne wa man mu'minan to duk wanda ya kashe mumini ala wajihil khata'i a babun kuskure wanda ba da ganganci ya kashe mumini a kuskure sahihi itku nafsin mamlukatin mu'mina to abin da yake wajibi a kan shi ba kuma wanda yake shine fatahriru raqabatin mu'mina a nan ana nufin bawa kowane nau'in bawa amma bawan ya zama mumina ya zama bawa ne mumini mai imani da ba za a karɓi bawan da ba mai imani ba a wurin biyan a wurin eh, kafarar kisa da kafarar kisa in dai ba mumini ba bawan da za a ‘yanta to ba za a karɓi wannan ‘yantawar ba, da aka sharaɗin shi ne ya zama bawa kuma bawan ya zama mai imani wanda za a ‘yanta. Sannan wadiyatun musallamatun ila ahalihi, wannan ‘yanta bawan da za a yi kafaratun an fi'ilihi shi ne zai zama kaffara dangane da aikin da mutum ya aikata na kisan mumini da kuskure. wa ala qarabatil qatili sannan su kuma ‘yan uwan wanda ya yi kisan, da aka kisan kai yana da uquba guda biyu, uquba wadda ta shafi shi wanda ya yi kisan, wadda shi ne ‘yan tabawa, sannan kuma uquba ta biyu wadda za ta shafe shi kuma ta shafi dangin shi gaba ɗaya. Shi ne aka ce wa ala ƙarabatil ‘yan uwan wanda ya kisa, alladina yarithunahu waɗanda suke da gado da shi wanda ya kisa wanda suna da dangantaka ta gado tsakaninsu da shi su kuma abin da yake kansu diyatun musallamatun ila warasatil qatil shine diya wanda za su miƙa ta zuwa ga magadan wanda aka kashe da haka magadan mai kisa su za su biya diya ga magadan wanda aka kashe da haka a babin diya ba ya taƙaita ga shi wanda ya kisa kaɗai ba ne, ya shafi dukkan magadan shi gaba ɗaya kowa sai an yanka mai abin da ya dace da shi, wanda za a tattara gaba ɗaya dangin a biya wannan diyar. Da haka diya ta shafi dangi baki ɗaya. Illa an ya afu anidiyati sai dai idan su dangin wanda aka kashe sun yi afuwa sun yafe a kan diyar sun ce diyar sun yafe kawai a je a yi waccan kafarar ta wanda ya kisan ba na ya je ya yi ya je ‘yan tabawa, amma diyar su magadan sun yafe wannan diyar, to idan sun yafe fatas kutsu, to a nan wannan diyar za ta faɗi, ka shi kenan babu biyan diya sai ɓangaren kafara kawai Fahim kanal ƙatilu min ƙaumin muharibi na lakum wa huwa mu'minun idan wanda aka kashe ɗin min ƙaumin muharibi na lakum yana cikin mutanen da suke yaƙarku kafirai ne ba na amana ba kafirai ne na yaƙi suna yaƙi da ku kuma kuna yaƙi da su to amma daga cikinsu sai aka samu wani mutum aka kashe shi to amma wanda aka kashe ɗin shi mumini ne amma ‘yan uwan shi kuma suna cikin mutanen da suke ba muminai ba kafirai ne suna yaƙar an gane sura da haka yanzu zai yi mumini ya kashe mumini da aka yanzu a tsakaninsu dukan muminai ne da wanda aka kashe da dangin wanda aka kashe da shi wanda aka kashe da kone kisa yanzu da matsala wanda ya kisa zai yi kafara dangi kuma gaba ɗaya za su biya diya wannan an gama da shi kenan sai dai idan magadan wanda aka kashe sun yafi to sai ya zama wanda aka kashe din, mumini ne amma ‘yan uwan shi kuma kafirai ne wanda ake yaƙi da su dangin shi da za a ba diyya su kuma ba muminai ba ne shi ne wa in kana min ƙaumin aduwin lakum wa huwa mu'minun in ya zama yana cikin mutanen da abokan gabarku ne suna yaƙi da ku wa huwa mu'minun shi kuma da aka kashe ɗin mumini ne fayajibu alal qatili itqu nafsin mamlukatin mu'mina to har ila yau dai wanda yi kisan waccan kafara ta wajabcin ‘yan tabawa bawa, mumini tana nan ta wajaba a shi, dole zai 'yanta tabawa bawa mumini, daidai da wancan da ya kisan muminin da ‘yan uwan shi muminai ne, ta ina za su bambanta, shi aka ce wala diyata alaihi, shi kuma babu diyya a shi. Babu diyya. a kan shi kenan ba zai biya ba za a biya diya ba saboda idan an biya diyar ina za ta tafi wurin abokan gaba za ta tafi an ƙara ma abokan gaba an ƙara ma abokan gaba ƙarfi da haka nan babu diya amma akwai kaffara sai ya yi kaffara saboda ya kashe wanda yake mumini sai ce wa in kana alƙatilu ghairu mu'min shi ne wa in kana min ƙaumin bainakum wa bainahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'mina wa in kana alqatilu ghairu mu'min idan wanda aka kashe kuma ba mu'mini bane kashi na nawa kenan kashi na uku wanda aka kashe ɗin ba mu'mini bane sannan kuma lakin lakinnahu min qaumin bainakum wa bainahum ahadun sai dai yana cikin mutanen da tsakaninku da su akwai yarjejeniya ta zaman lafiya kafiran amana ne kafiran da an ƙulla yarjejeniyar amana da su sai aka samu wani sai ya kashe shi da aka yanzu wanda ya kisa waye shi na'am musulmi ne mumini ne sai ya kashe kafiri amma kafirin ba waɗancan ba wanda ya kafirin da ana yaƙi tsakani kafirin da akwai amana tsakanin musulmi da su kafiran to shi menene hukuncin wannan muminin da ya kisa Shi shine yace mislu ahlul zimma kamar misalin ahlul zimma ana kafiran da suke zaune a cikin garin muminai ana zaune tare da su gari ɗaya ya haɗa ana zaune shi kafiri ne wani musulmi ya kashe shi ƙasa ɗaya ta haɗa ana zama na tarayya na gaba ɗaya sai wani ya kashe shi baya cikin kafurai da ana yaƙi ne tsakaninku da su to wanda an kashe shi shi kafiri ne amma wane irin kafuri. kafiri na amana da aka to me zai yi wanda ya kisa me hukuncin da yake kan shi shine yace fa ala allazina qatil alladhina yarithunahu diyatun musallamatun ilawar satil qatil to nan dangin wanda ya kisa wajibi ne su haɗu su biya diyar wanda aka kashe za su biya diya ko da cewa wancan ɗin da aka kashe kafirai ne za a ba diyar amma dole ne a biya diya domin ba kafiran yaƙi ba ne kafiran amana ne an gane bambancin da aka su za a ba su diyar wannan kisan da aka yi وعلى القاتل عتق nafsin مملوكة mumina da aka kuma shi wanda ya yi kisan shi ma wajibi ne ya ‘yanta bawa kuma muminin bawa daidai da wanne kenan daidai da wanda ya kashe mumini da haka abinda wanda ya kashe mumini zai yi na kafara da diya shine abinda wanda ya kashe kafiri na amana zai yi idan na kafara da diya shi ma duka iri ɗaya ne sai ce zai yi wannan ne tun an fi'ilihi domin ya zama kaffara dangane da aikin da ya aikata zai yi kaffara akan aikin da ya aikata to wannan duk an faɗa mana hukunci biyu kenan hukuncin ‘yanta bawa na kafara da kuma hukuncin biyan diya, hukunci biyu. to sai aka ce faman lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ain ta min Allah Allah ce duk wanda bai da shi mana bai samu ba to anan zai yi azumi na wata biyu wata biyun kuma mutatabi'aini a jere babu rabawa wannan shine zai zama mai taubatan min Allah shine zai zama mai tuba a wurin Allah subhanahu wata'ala in bai yi wannan ba to bai tuba ba tuban shi ba zai karɓi ba sai ya yi wannan azumin na wata biyu a jere ba tare da yankewa ba saboda ya yi kisan rai ya kashe ran ɗan adam shi ne ya ce fa'in lam ya jidman ya a cikuhu a nan da aka ce in bai samu ba me ake nufi da in bai samu ba in bai samu bawan da zai yanta ba ko in bai samu kuɗin biyan diya ba wanne ne za a yi azumi ko in bai samu ba duka biyan, da kuɗin diyar da kuma bawa da zai yanta na'am in bai samu kuɗin diya ko kuɗin bawa <laughs> shi ne anan yace fa in lam yajid in bai samu man ya atiquhu bai samu bawan da zai yanta ba aw la yastati'u an yadfa thamanahu ko kuma bai da damar da zai iya biyan kuɗin bawan da zai siya ba kuɗin biya ba kuɗin bawan bai da bawan da zai yanta kuma bai da kuɗin daga bawan ya siya ya yanta duka wannan bai da su daga fa in lamya yana komawa kan maganar kaffara ne yana zagayawa akan maganar kaffara ne shi yasa a ƙarshe a nan da ya dawo sai ya ce Wata Hariru raqabatin mu'mina a can a baya yana fara gabatar da wanne wanne ake gabatarwa ana fara gabatar da 'yan tabawa sai a biyadiyya haka ne a farko haka aka yi aka ce fa tahriru raqabatin mu'mina wa diyatun musallamatun ila ahli a na biyu kuma aka ce fa tahriru raqabatin mu'mina shi dama ba diya a na uku kuma sai aka ce me sai aka ce fa diyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'mina aka fara gabatar da diya sannan aka gabatar da 'yan tabawa me yasa saboda maganar da za a yi a gaba tana da alaƙa da ‘yan tabawa ne, kamar lam ya ji dufa mu ta shaharaini aini alaƙarta da mata hariru raƙabatin mu'mina ne. Shi yasa sai aka mai da shi can wannan aka dawo da shi nan saboda zamirin ya koma zuwa ga na farko wanda ake so a yi magana a kan shi. Kamar lamya lam ya mu shaharai ne mu shaharaini mutatabi'aini, taubatan min Allah. haka wanda bai da bawa wanda zai yanta kuma bai da kuɗin da zai sai bawa ya yanta fa alaihi siyamu shahrayn ne. Su wajibi ne akan shi yayi azumin wata biyu a jere bilan qita'in ba tare da yankewa ba la yaftiru fihi ma ba zai aje azumi a cikin waɗannan watannin guda biyu ba gaba ɗaya sai ya cika su da aka yi fashin kwana ɗaya jeri ya rushe gaba ɗaya sai ya sake daga farko Da ya guda arba'in ko arba'in da biyar ya aje ya huta sai ya sake daga farko da aka siyamu shaharaini shaharai ne ake bukata a jere ake bukata babu rabawa da aka wanda ya yi haka sai ya ce da ya tuba alai zai yi haka ne don Allah ya karɓi tuban shi, ma fa'ala dangane da wannan mummunan aikin da ya aikata na kisan kai da kuskure. Kisan kai ne amma da mi, da kuskure nan ake magana. Faman ƙatala mu'minan khata'an, Kuma kana li mu'minin an ya ƙutula mu'minan illa khata'an. Daka wannan uƙubar ana magana ne akan wanda ya yi kuskure. ran mutum ya fita shi ne aka ɗora mai wannan aikin da haka an ce ya haka ne dan ya tuba Allah ya karɓi tuban shi wa kana Allahu aliman bi a'mali ibadihi wa niyyatihim Allah yana sane da ayyukan bayin shi gaba ɗaya da niyoyinsu inda gangan kai kisan Allah ya sani in kuskure ne Allah ya sani idan kayi da gangan ne ka zo ka fake da cewa kuskure ne za ka yi hukuncin mai kuskure, Allah yana sane da ayyukan kowa kuma yana sane da niyyar kowa. Da aka yin aiki da kafara ta kuskure, alhalin kai kasan da gangan kai ba zai fitar da kai a wurin Allah subhanahu ta'ala da komai ba. Wannan ba zai cece ka a wurin Allah ba, saboda Allah aliman ne masani ne, yana sane in daga gangan kai ka je ka ɗauki hukuncin wanda ya da gangan kawai shine tubanka inda kuskure ne ma Allah ya sani sannan kuma hakiman Allah ne hikima ne fi ta shari'ihi wa tadbirihi a cikin shari'ar da yake shar'antawa da wayannan dokokin da yake sa wa duk wanda ya irin wannan laifin ga abin da zai yi to Allah ya san menene hikimar da ta sa aka sanya waɗannan dokokin da waɗannan ƙa'idojin. Da aka wannan dangane da wanda ya kisa a babin kuskure kenan. Muminin da ya kashe mumini wanda dangin shi muminai ne su ma, ga hukuncin shi, sai mumini wanda ya kashe kafiri, ya kashe mumini, amma dangin wanda aka kashe kafirai ne su ma ga hukuncin shi. Sai mumini wanda ya kashe kafuri, amma dangin shi an yi amana da su da yarjejeniya ko ahalul zimma ne su kafiran shi ma ga hukuncinsu yanzu wanne ne ya rage a cikin mutane dama dai mutanen da kake rayuwa da su ko dai mumini da mumini ko kuma mumini da kafuri. Kafurin nan ko ya zama yaƙi ake yi ko kuma ya zama na amana ne daga kowanne ga hukuncin shiga kuma yadda ya kamata idan an kashe shi da kuskure ta buge shi a abin hawa ko ka yi wani abu sabar ya zama sabar ko wasu kuma ne kuskure wani hukuncin shi ne zaka ɗauka za ka kai wanne ya mutu wane ne shi a cikin waɗannan kashe-kashen a wani ɓasu ne ya da hukunci a kashe. wannan ka kwana kwana biyu sai kuma diya nawa ne kiyasin diya na'am kwasan ne nawa ne na wannan satin na wannan satin nawa ne ko babu mai lissafin na shi ne mai lissafawa na wannan satin eh, yawwa miliyan ɗari takwas diya miliyan ɗari takwas da saba'in da tara ko miliyan ɗari takwas da saba'in da tara da dubu ɗari hudu da goma sha shida shi ne diyar wannan satin yasin da aka duk wanda ya kashe mutum momini a kuskure danginsu gaba ɗaya za su tattaru sai an biya wannan diyar shi sa aka ce a ƙila ne gaba ɗaya ba wai wanda ya kisan ba ne dangi duka gaba ɗaya duk za a tattara kowa sai ta shafe shi yadda duk inda ka ga wani yana ganganci a danginku da mashin ko da mota za ka ruga ka je ka kamo shi a tara shi a ladabtar da shi a dangi kada ya sake mai da su abin da suka fito a baya da haka dangin duka ake haɗawa sai an haɗa wannan kuɗin in za a sai da gidan kowa a sai da gidan kowa a dangin a tara miliyan ɗari takwas da tasa'in da saba'in da bakwai da tara a tattaro sannan a zo a biya Wane yake nuna maka haɗarin kisan kai da duk wani abu da mutum zai yi wanda zai haifar da ran ɗan adam ya fita sai an wahalar da zuriyarka gaba ɗaya sannan kuma sai an wahalar da kai kai karan kanka sai ka yi wannan kwana sittin ɗin kana azumi sai ka yi wannan kwanakin sannan sai an kankaro duk abin da kake da shi an tattara an haɗa wannan in ka gama azumin me za ka zama a cikin dangi <laughs> eh kowa zai tsane ka a cikin dangi ka ja musu ka ja musu kuma dole a tilasta su a hukumance dole sai sun biya kowa an san menene gwargwadon shi haka wannan kuɗin sai sun fito to shi yasa an kaga mutane suna wasa da rayukan mutane to ba sa rayuwa a inda ake bin doka ta shari'a ba sa rayuwa inda ake bin doka ta shari'a kowa ya zo ya abin da ya ga dama wani ya hawo abin hawa a guje ba birki ba komai ya san ba birkin kuma ya hawo ya biyo cikin unguwa ya ta tafiya shi ba abin da ya dame shi in abu ya faru ya ce tsautsayi ne Allah ne ya kaddara wani birkin ne dama ya lalace yana ta nema ba birki kuma ka hau kuma ka san za a iya mutuwa a kai ne kafi kowa tantanta a zartan ma da hukuma don wanda ma ya hau ba birki ai ba na kuskure ba ne wannan ba kuskure ba ne ganganci ne hukuncin shi ba wannan ba ne fasalul amdi ne kisan ganganci ne ba na kuskure ba da galibi kashe-kashen da ake yi a cikin mutane yanzu na ganganci ne ba wai kisan kuskure ba ne da zai ce kawai bari ya yi ya yi azumi shi kenan ya yi azumi wai ya gama ya je ya loda ma mota abinda ya fi ƙarfin a loda mata ƙa'idar mota ba a mata wannan lodin ya yi kuma ya kashe mutane kuma ya zo ya azumi wani ai ba kuskure ba ne ganganci ne wannan hukuncin ganganci daban hukuncin kuskure daban ya hau abin hawa ba birki ya zo ya kashe mutane kuma a zo a bashi hukuncin wanda ya kisa da kuskure ai ba zai yiwu ba ya zo kawai ya ɗauki abin hawa yana wasan biki da guje-guje da mota da mashin a cikin unguwa a gaban mutane ya buge wani ya mutu kuma kuskure wannan shine haƙiƙanin ganganci kisa ne na ganganci haka hukuncin wanda ya kisan ganganci shi za a zartar a kan shi ba wai kisa na kuskure ba da aka kisa na kuskure daban kisa kuma na ganganci wannan daban bai kware a magani ba haka kawai ya ji abu ya zai hahaɗa ya ce ga magani ya ba mutane su sha su mutu kuma a ce kuskure ai ba kuskure ba ne wannan ganganci ne ina ka je ka yi karatu ka iya wannan harkar ina satifiket ɗinka da aka ce ka kware a wannan harkar za ka iya ba wani magani da shi sai ka kawo wannan sai a gane e kuskure ne amma babu ka je ka ba mutane magani ka kashe su kuma a ce kuskure ka yi azumi kawai shi kenan a yi azumin wata biyu ya wuce amma wannan maganar ake yi ba wani ka yi kisa na ganganci ne maganar haddi ake yi kawai kai ma ka zo a kashe ka yadda ka kashe wani da aka sai Allah ya ce wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan yanzu an gama da wanda ya kisa a babin abin da ya shafi kuskure sai babin abin da ya shafi kisa wanda yake na gangan wanda yayi da gangan ya kashe wani da wannan shine abin da yake kubutar da rayukan mutane zartar da irin waɗannan hukuncen hukuncen akan al'umma idan mutum ya gani ya ga an zartar da hukuncin kisa akan wani wanda ya kisa to zai yi wahala ya kisa a rayuwa zai yi wahala shi yasa wurin da ake zartar da haddi na kisa inda ake zartar da haddi na kisa a Madina za ka ga galibi a wurin wasu su ma suke yi da yawa za ka ga mutane suna faduwa shi yasa za a zo da motar asibiti motocin asibiti akwai su a wurin wani in bai taba gani ba wani in ya ga abin da ya faru a nan take zai faɗi ya suma saboda an kawo mutum gashi ka gan shi mutum kuru-kuru ido da ido an zo an karanta DPO ya zo ya karanta bayani wana wana shine rana kaza an kama shi a wuri kaza ya yi aikata kaza ya aikata kaza don haka an kai shi kotu kaza rana kaza alkali kaza ya zartar da hukuncin kisa a kan shi hukunci kaza Karkashin faɗin Allah maɗaukacin sarki kaza a karanta aya yanzu za a zartar mai da hukuncin kisa shi ke nan a taɓa sha'adi mai zartar da hukunci kawai ya sa takobi ya filla kan shi kawai kaga kai ya faɗi yana gungurawa a ɗauko shi a tafi da shi kai goban aka ce ka je ka kashe wani ko hauka ce yi ba aka kashe wani ba aka iya kashe mutum ba akwai ran da muka je wurin haddi da wani wani wani bawan Allah muka je a mota ɗan tajikistan ne da aka je aka zartar da haddi aka juyo aka zo kowa ya zo ya taru a bakin mota ana ta neman shi ana jiran shi aka neme shi aka rasa ya gudu ya ban mota a nan inda ya faci wa ya gaji da jira aka koma aka shiga mota aka koma makaranta sai da gaba baya na gan ya aka yi haka ka gudu ba ana ta neman ka ga mota ka gaban mota a wurin sai ya mahaukaci ne ni in je in hau in tuka mota in na buje wani kuma fa in na buje wani ya mutu haka za a kawo wani a zo a kashe ni sai da motar ta yi kwanaki a wurinsa ne iya komawa ya je ya ɗauko motar ya tuka yana tuki yana rawar jiki da ƙyar ya iya dawo da ita inda take to idan ka je ka ga kisasi an yi haddi wuƙa da kake gani wuƙa da za ka yanka abu da ita sai kai sati ɗaya ba ka iya taɓa wuƙa da hannunka shi yasa Allah ya ce wala kun fil qisasi hayatun ya ulil albab a cikin ƙisasi ne akwai rayuwar ku rayuwa ce kisasi, shi ƙisasin rayuwa ce ba abin da yake tsara rayuwar al'umma kamar isasi da haddi a ciki. Daka da inda kaga kisan mutane ya zama a banzaren mutane bai da wata ƙima to babu haddi kwata-kwata. Gwargwadon yadda haddi ya yi nisa, gwargwadon yadda kisan mutane da kuma rashin ɗaukar ran ɗan adam a bakin komai yake ƙaruwa. Daka haka za ka ga mutane sun suna ta faɗawa cikin wani ya faɗi ya tsufa wani kuma ya mai haka to wanda ya ga wannan ya zai ya je ya aikata wani aiki na ta'addanci har ya kai ga cewa zai kashe wani wasu haka zaka ga an zo da su ana roƙo an taru dangin wanda suka yi wanda za a kashe din, sun taru suna ta roko suna bin dangin wanda ya Uh, dangin wanda aka kashe har a zo wurin ana roƙonsa ana yi haƙuri in suka karɓi suka yadda suka karɓi diya shi kenan in suka ce kuma ma sun yafe shi kenan ba ma haka za a zo da mutane ana ta yi ana roƙo ana roƙo amma ina ba za su yadda ba sai an zartar da hukunci akwai tsohon da aka taɓa kawowa tsoho tukub babu inda babu duk ba wani gashi a jikin shi wanda ba furfura ba ne saboda wanda ya kashe ya kashe shi sun yi rigima a ƙauyensu can ya harbe shi da bindiga irin bindigar farautan nan ya mutu da ya harbe shi kuma lokacin da ya harbe shi matar wanda ya harba ɗin tana da ciki da aka dole alƙali ya aje shi aka aje shi a prison ya yi ta zama tsawon shekarun dole sai duka sauran dangin sun jace ba su yafe ba sai anan jira wannan yaron na ciki sai an jira shi an haife shi ya balaga sannan zai yi zai hadisi ya yafi dan mutum ɗaya ya ce ya yafi kike na dole Ko haka aka jira wannan mutumin ya ci gaba da zama shekara goma sha biyar Ha aka haifi yaron har ya balaga yana firizin a firizin ɗin haka ya zama mutumin kirki wanda ana ba da shaidan ba a taɓa samun wani mutumin kirki irin shi a firizin ɗin ba ya haddata ƙur'ani ya koma shi yake karantar da halakat na karantar da alkur'ani a cikin prison din amma haka aka zo da shi yaron nan tun aka haife shi dangin shi suke jaddada mai ba zai haƙura ba tun aka haife shi suke jaddada mai ba afuwa ba za a yadda ba har ya girma ya kai lokacin da zai zo ya bada shaida a kotu haka ya tsaya akan cewa bai yadda ba shi ma bai yadda ba haka aka zo da wannan dattijan aka zo aka aka fille mai kai a kowa na kuka a wurin da ma'aikatan da 'yan firizu kowa ba wanda ya isa kuma ya ce ya ɗauke kisan haka aka kashe shi shi yasa ko da aka kashe shi sai da aka ɗauke shi ba a yi mamun da aka yi haddi sallah a haram sai da aka kai shi haram a madina aka yi mai sallah to wannan ne haddi shi ne kisasi rayuwar mutane tana ginuwa akan haddi da kuma dokokin Allah tana tsare jininsu ta Allah ya ce wanda ya kisa da kuskure to ga abin da yake kan shi eh sai dai a yi mai hukunci ba za a babu kisa a cikin abin nan ɗinsu eh, to a wurinsa ai an kashe wannan can ya kashe wancan ai an yi asara an kashe mutum biyu kenan saboda mahaukata ne kwakwalwarsu ba ta aiki ba san wannan kisan da za a yi ma wancan kuma shi zai hana kisan mutum dubu da zai biyo baya ba zai hana a kashe mutum dubu a baya kuma to gara a tafiyar da guda ɗaya saboda a maganta rayukan mutum dubu amma yanzu a kulle shi ba a kashe shi ba ya je prison ɗin ya sake dawowa sai ya dawo da ta'addancin da ya fi wanda ya na daɗin da aka kai shi aka kulle shi haka zai ci gaba da wannan ta'addancin saboda ba tsari ne na Allah ba ba kuma hukunci ne na dokokin Allah ba da haka Allah yana da hikima a duk abin da ya shar'anta wa man yaqtul mu'mina na fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha bayan an yi magana a kan kuskure sai kuma aka dawo magana a kan wanda ya kisa da gangan Allah ya ce duk wanda ya kisa ya kashe mumini ala wajihil ƙasbi bisa ga gangan yana sane ba da kuskure ba bi gairi haƙƙin kuma ba tare da haƙƙi na shari'a ba ya kashe mumini da gangan fa da da kulu jahannam sakamakon shi na farko shi ne zai shiga wutar jahannama na biyu khalidan fiha zai dawwama a wutar jahannama na uku wannan zai dawwama a cikin wutar jahannama inista halla zalika idan ya halatta kashe mutum ɗin ya nuna kisan ya halatta to wannan ya halatta abinda Allah ya haramta da haka zai dawwama a wuta har abada aulam ya ko kuma ya yi kisan da gangan kuma bai tuba ba da haka zai dawwama a wuta wa ghadiba Allahu alai sanan hukunci na uku Allah ya yi fushi da shi duk wanda ya kisan kai to ya shiga fushin Allah kenan ana lissafa waɗanda Allah ya fushi da su to yana ciki wala na? a babu shi a ina ne a fi eh. a nan inista halla zalika aulam ya to in ya halatta yin kisan duka ba wanda yake da wannan nuskar nan akwai yawwa in istahalla zalika in ya halatta kisan kan aulan jatu ko kuma yayi kuma ya ki tuba daga kisan kan da yayi wa ghadiba Allahu alai Allah ya fushi da shi wa la'anahu shine wa da min rahmati kuma Allah ya tsine mai Allah ya kore shi daga rahamar Allah wa a'adda lahu azaban aziman kuma Allah ya yi mai tattalin wata babbar azaba ranar alkiyama duk wannan tattaren azaban Allah ya haɗa shi akan wanda ya kisan kai da gangan. Yana wutar jahannama, zai dawwama a wutar jahannama, sannan Allah ya yi fushi da shi, sannan Allah ya tsine mai, sannan Allah ya mai tattalin azaba mai girma wayannan abubuwan biyar gaba ɗaya da wuya ka samu wani laifi da Allah ya tattara ma mutum waɗannan bala'o'in gaba ɗaya a kan shi in ba kisan kai ba da aka duk wanda ya kashe mutum to ya ɗibon ma kan shi waɗannan abubuwan gaba ɗaya da Allah maɗaukacin sarki ya tattara Allah ya ce liftirafihi hadha zambil kabir saboda ya riga ya aikata wannan babban zunubin shi yasa Allah ya mai wannan tattalin da ya tattala ga wanda ya aikata irin wannan zunubin a kan shi da haka wannan shine hukuncin wanda ya yi da gangan ba maganar biyan miliyan ɗari takwas da saba'in da tara ko ba maganar kuɗin diya da azumin wata biyu ake yi na kuskure ba wancan wanda ya yi da kuskure ba yadda ya iya kuskure ne ya faru Shi ne aka yi mai waccan ladabtarwa amma ka yi da gangan ka kashe mutum da gangan to wannan shi ne matsayinka a wurin Allah subhanahu ta’ana na'am ko da an kashe shi in bai tuba ba idan an kashe shi in ya in an tsayar mai da haddi kuma ya tuba har ga Allah to wannan Allah yana iya karɓar tuban shi inna Allah gafiro zunuba jami'a haka Allah yana iya karɓar tuban shi duk da cewa an rawaito daga wasu daga magabata kamar Abdullahi ibn Abbas Allah ya dare shi yana cewa laisali liqatilin tauba a wurin Abdullahi ibn Abbas cewa wanda ya kisan kai da gangan bai da tuba kwata kwata shine mazhabin Abdullahi ibn Abbas ga wanda ya kisa da gangan to wannan baba magana tuba babu ita akan shi kuma akwai wasu nassoshi da suna iya goyon bayan wancan ƙaulin na Abdullahi ibn Abbas amma dai cewa da Allah ya inna Allah ya gafiru zunuba jami'an inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman sha. wannan duka zai iya shiga cewa idan ya tuba tuba na haƙiƙa tsakanin shi da Allah to wannan hukuncin da za a zartar mai na haddi zai iya ɗauke mai wannan hukubar da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa. Wa'alaikun salam. Eh, eh wanda ya kashe wani za a sa shi a cikin layin, duk sun mutu kowanne ya shiga, wancan ya kashe wannan, wannan ya kashe wannan. o ya taka mai wuka shi ma ya taka mai duk sun mutu duk sun kashe sun kashe mumini kowanne musulmi kowanne ya kashe musulmi a cikin su kuma da gangan ba kuskure ba ne daɓa ma mutum wuƙa fisa ne na gangan saboda ka yi amfani da abin da zai iya yin kisa ka hari kisan kuma kisan ya faru haka wannan ba na kuskure ba ne na kuskure shi ne ka yi amfani da abin da ba na kisa ba sai kisan ya faru misali ka ɗauki wani abu ko ɗan wani ɓallin dutse ka jefa ka jefi mutum da shi dutsen da al'adance ba zai kashe mutum ba sai kawai tsautsayi ya faɗo sai kawai ya mutu da wannan abin da ka yi wannan shubuhu amzi akwai asalin kisa na ganganci da gangan akwai kuma kisa wanda malamai suke cewa shubuhu am me shigen gangan shi ba gangan bane amma yana shige da kisan gangan sannan kuma akwai wanda yake na kuskure da wayannan su ne matakan guda uku na shigen gangan kai amfani da wani abu wanda zai iya yiwuwa ya kisa kuma amma ba ni kisan aka nufa da shi ba kisan ya faru a wannan ya yi shigen gangan kenan inda abin yana iya yiwuwa kisan ya faru kuma aka yi amfani da shi da aka wannan ɓangare na biyu kenan sai Allah ya ce ya ayyuhal na amanu Za an gama magana akan abin da ya shafi kisa da ran ɗan adam na kuskure da kuma na ganganci sai ce ya ayyuhal ladina amanu billahi wattaba'u rasulahu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idza kharajtum lil jihadi fi sabilillah idan kun fita yin jihadi dan Allah dan ɗaukaka addinin Allah kun bar gari kun tafi jihadi fatabayyanu shine fatasabbatu to ku tsaya ku rinka bin bincike ku rinka yin bincike fi amri man tuqatiluna dangane da al'amarin waɗanda za ku yasa ba wai kawai da kun ga mutane ku faɗa musu da yaƙi ba a'a ku rinka bincike kuna bin diddigi ku tabbatar da cewa kafiran ne ko ba kafiran bane kada ku rinka zuwa haka kawai kuna faɗa ma mutane sai daga baya ta bayyana cewa kuma ba kafiran bane da haka ku rinka bincike wala taqulu liman azhara lakum ma dullu ala islamihi shine wala taqulu liman yi kuma Salam. kada ku rinka ce ma mutumin da ya bayyana muku abin da yake nuna cewa shi musulmi ne mutum ya zo ya bayyana muku wani abu da za ku fahimci cewa musulmi ne ya zan ku ya muku sallama ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah wannan gaisuwar waye gaisuwar musulmi ne to kada mutum ya zo da irin wannan abin da zai nuna muku cewa shi musulmi ne ko kuma ku rinka ce mai lasta mu'minan kai ba mumini ne, kai ba musulmi ba ne, ma'ana ba ku yadda da cewa shi musulmi ba ne. duk da ya bayyana muku abin da zai nuna musulmi ne shi ko kuma ku rinka korewa cewa ba musulmi ba wa وإنما ma على ala الإسلام الخوف al دمك ومالك malik rinka cewa kawai ka bayyana musulunci ne saboda kana jin tsoron jininka da dukiyarka don ka ga rindina ka a yaƙe ka kada a kwashi ganima dukiyarka shine ka fito kana mana sallama kana nuna kai musulmi ne Allah ya ce kada ku rinka yin wannan bai halatta ba kaga mutum ya bayyana muku musulunci shi to ku karɓi abin da ya bayyana muku kada ku rinka fakewa da wannan cewa ai tsoro ya ji ko ba da gaske yake yi ba ko wani abu makamancin haka fataqtuluhu taqlubuna biqatlihi mata dunya az-zahid sai ku je ku fada mai ku kashe shi duk da ya muku sallama duk da ya nuna wani abu da zai bayyana musuluncin shi sai ku ce ai tsoro ne yasa ya bayyana sai ku fada mai da yaƙi ku kashe shi saboda kuna neman ɗan wani abu na duniya da bai taka kara ya karya ba ta hanyar kashe shi kalgani mace kamar misali neman ganima daga gare shi ya sa ku kashe su saboda ku samu ganima Allah ya ce to kada ku rinka yin irin wannan halin kada ku rinka yin irin wannan ɗabi'a fa inda Allah mu kafira. ku sani ai Allah shi yake da ganimomi masu yawa in ganima kuke nema akwai tarin ganima a wurin Allah subhanahu wata'ala haka ganimar mutane ba za ta amfane ku da komai ba ku nemi ganimar da take hannun Allah subhanahu wata'ala wa hiya khairun wa a'zamu min hadha kuma ganimar da take hannun Allah ta fi alkhairi kuma ta fi girma fiye da wannan ganimar da za ku samu ta yaƙi a wurin mutane a nan duniya sai Allah ya ce kazalika kuntum min qablu famanna Allahu alaikum fatabayyanu kazalika kuntum min qablu haka kuke kuma da fa ko a musulmi aka aka halicce ku ba a musulmi aka halicce ku ba da tan kuma ba musulmi bane Allah ya aiko manzon Allah ya kira ku kuka yi imani kuka musulunta to dan ya kuma dan wani yazo ya bayyana muku cewa shi musulmi ne za ku ce ba ku yadda ba me yasa kuma da kuka musuluntan ba a ce ba a yadda ba aka yadda da musuluncinku shine kazalika kuntum min qablu famanna Allahu alaikum mithlu hadha alladhi yakhfa imanuhu min qaumihi yadda kuke da haka shi ma wannan din yake wanda kuka samu yana ɓoye imani a cikin mutanen shi shi ma yayi imanin watakila ya zo ya bayyana imani ne yanzu saboda ya ga ‘yan uwanshi, da can yana zaune a cikin ɓoyewa baya so a gada ya yi imani. Amma yanzu da kuka zo ya zo ya nuna imani ya yi sallama, kada ku ce wai tsoro ne ya sa don haka ba za ku karɓi imanin shi ba. Kuma ɗin da haka kuke, me yasa aka ce da haka kuke, mana haka kuke a ɓoye a makka kuna ɓoye imaninku. ba kwa so ma a gane kun yi imani ka a azabtar da ku to sai yanzu don kun yi ƙarfi kun bayyana imani don kuma wani mai rauni ya zo ya bayyana muku imani sai ku ce ba ku yadda ba shine kazalika kuntun min ƙablu famanna Allahu alaikum sai Allah ya muku ni'ima bil islam ya muku ni'ima da musulunci fa asama kuma Allah ya zo ya tsare jinananku ya kare ku daga wancan bala'in na kafirci da kuma azabtarwa sannan kuma ya kare ku kuka yi imani ba ku shiga cikin waɗanda al'ummar musulmi za su rinka yatsa ba Allah ne muku wannan ni'imar da aka fata bayyanu ne fata sabbatu in za ku je inda za ku je ku rinka bincike kuna bin diddigi kada kawai ku ga zahiri ku zartar da hukunci cewa wannan ba da gaske yake yi ba ko kuma wannan ƙarya yake yi da haka duk abin da za ku yi ku yi bincike Data anan Allah ya umarci muminai da bincike, idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu. Aka tsara umarni kuma kazalika kuntum min qablu fa manna Allahu alaikum fatabayyanu. Ku ka bincike kuna bin diddigi. Kada ku ka ɗaukan abu kawai sama-sama ba tare da wani a kai ba. Kuna zartar da hukunci akan abin da ba ku da yaƙini a kai. To kada ku rinka yin wannan. inna Allah kana mata ta'maluna kabira lallai Allah maɗaukacin sarki la alaihi shai'un min amalikum ba abin da yake ɓoyuwa gare shi na ayyukan da kuke aikatawa wa in dakka komi ƙanƙantar aikin da ɓoyuwar aikin baya ɓoyuwa ga Allah subhanahu wata'ala Allah yana sane da shi wa sayujazikum bihi kuma Allah zai saka muku da wannan aikin da kuka aikata Daka yanda ya umarce ku da bincike, to ku rinka tsayuwa kuna yin binciken yadda ya umarce ku, kada ku rinka yi ma mutane hukunci da abin da ba shi ne haƙiƙanin al'amarinsu ba. Daka Allah yana ganin aikin ku kuma zai muku sakayya a kai, in kun bi umarnin Allah, Allah ya sani, idan kuma kun saba umarnin Allah, Allah maɗaukacin sarki ya sani zai saka muku a kai. Min fawa'idil ayat daga cikin fa'idojin waɗannan ayoyi guda uku da suke cikin wannan shafi, ja al'ur'anul karim mu'azziman hurmata nafsil mu'min. Al'ur'ani ya zo ya nuna mana girman alfarma da ran mumini yake da shi. Mun fahimci cewa ran mumini yana da alfarma mai girman gaske, wa nahiyan aninti haƙi ha. kuma alƙur'ani ya zo ya hana mu keta alfarmar mumini duk yadda ya kai to kada mu yadda mu keta alfarmar mumini kada mutum ya kuskura ko da wasa ya je ranar alƙiyama akwai jinin wani a wuyan shi ko da ɗigo ɗaya ne in za ka iya rayuwa ka mutu ka je lahira babu jini ko ɗigo ɗaya a tattare da kai a ranar alƙiyama to ka kai iyakar ƙoƙarin ka yi wannan ka je babu jinin wani a wuyanka da haka alƙur'ani ya zo ya hana mu keta wannan alfarmar ta jinin mumini wa murattiban ala zalika ashaddal uqubat kuma ya zo ya kawo mana mafi tsananin uquba akan abin da ya shafi taɓa alfarmar rai ta mumini da Allah maɗaukacin sarki ya sanya alfarma a cikinta da aka wannan babban fa'ida ce wadda ya wajaba mutum ya rinka tsora zuciyar shi a kai kullum kuma ya rinka tarbiyyantar da ‘ya'yan shi kan wannan su san alfarmar da yake cikin jinin mumini su san alfarmar rai na ɗan adam da kuma irin tattalin da Allah ya yi ma mai taɓa wannan ran a duniya da lahira wannan zai taimaka wurin samar da al'umma suna tasowa akan ganin alfarmar rai ba irin al'umma da ake rayuwa a ciki ba wanda kowa yana jin kawai a kashe a kashe a kashe a kashe shi ne kawai kake ji a bakin kowa mana alfarmar rai ta zama ba ta da wani ima a cikin ƙwaƙwalwar ɗan adam to wannan ne al'amari mafi haɗari da al'umma za su samu kansu a ciki kowa ji yake kawai a kisa wani na zalunta shi wani ya cuce shi wani ya yi kaza dama a kashe shi dama a samu damar ya mutu dama kaza Allah ya kashe wani Allah ya kaza ran ɗan adam ya zama bai da ƙima a wurinmu muna jin kawai a mutu ba wani abu ba ne to dole sai muna ɗaukan irin waɗannan hukunce-hukuncen da Allah yake ajewa a kan rai kwaya ɗaya na ɗan adam muna tadabbarinsu muna ƙoƙarin ɗaukan fa'idojin da yake cikinsu, wannan zai fara rage mana wannan mummunar ɗabi'ar da take cikin zukatan da yawa daga cikinmu. Min aƙidati ahalis sunna wal jama'a annal mu'minal alƙatil la yukhalladu abadan finna. Yana daga cikin aƙidar ahalis sunna wal jama'a cewa wanda ya kisan kai baya dawwama har abada a cikin wuta. wa inna ma yu'azzabu fiha muddatan ƙawila. amma za a azabtar da shi matukar mumini ne za a azabtar da shi lokaci mai tsawo a wutar jahannama thumma yukhraju minha bi rahmatillahi ta'ala sanan ƙarshen al'amari a fitar da shi daga cikinta da rahamar Allah amma dawwama ta har abada a cikin wuta aqidar ahlus sunna shine mumini baya dawwama har abada a cikin wuta sannan fa'ida ta uku wujubu tasabbutu wa tabayyunu fil jihad wajabtin bibiya da kuma bincike da bin diddigi a cikin al'amarin jihadi wa adamul istijali fil hukmi ala nas da kuma rashin gaggawar yin hukunci akan mutane kawai ka ga mutum ka ce munafiki ne ga mutum ka ce wannan ai kafiri ne ka ga mutum ka ce kaza rashin gaggawar yin hukunci akan mutane hatta la yu'tada alal bari ta yarda ba za a zo a yi ta'addanci akan wanda ba shi da laifi ba Daga dole a yi bincike abu diddigi saboda kada a taɓa wanda bai da laifi kuɓutaccen mutum wani laifi ya shafe shi to dole sai an bi irin wannan diddigin to wannan yana daga cikin fa'idoji da za mu fa'idanci da su a cikin waɗannan ayoyin, waɗannan kuma su ne fa'idoji guda uku da malam ya kawo a cikin wannan shafin. Daka wannan shi ne abin da ayoyin suka ƙunsa, daka ayoyin da za su zo a gaba za su shiga kai tsaye su yi magana a kan abin da ya shafi hukuncin jihadi ɗin, da kuma wasu mas'aloli waɗanda suke da alaƙa da waɗanda za su fita jihadi da kuma hijira shine abin da za su zo a gaba saboda a nan an yi magana akan jihadi da kuma bibiyar bin diddigi da bincike kafin fadawa cikin al'amarin jihadin to nan gaba sai a kawo falalar jihadin da kuma darajar masu fita jihadin da kuma abin da ya shafi hijira da kuma matsayin waɗanda ba sa fita yin hijira ɗin saboda Allah wayannan su ne ayoyin da za su zo a gaba